eh da alamu dan kunkusa masa kofa salamu alaikum ka tura masa kofa ka san mutanen ya hankali salamu alaikum bakin makoci bakin makoci alhamdulillah ya lafiya ka san yanayi na zaman makotaka sai ana haƙuri kuma sai ana kulawa ana fidda haƙƙi na ita makotaka to shine muka ga ya kamata mu taho mu zo mu kawo ƙorafinmu a hankali don mu fidda haƙƙin makotaka annabi sallallahu alaihi wasallama mm. ya nuna mana haƙƙin makoci yadda yake da kuma yadda ya kamata mu zauna da makoci lafiya domin kar a samu saɓani ko hayaniya a tsakani eh. wato kasa akwai makoci kuma musulmi kuma ɗan uwa na jini akwai kuma hmm. makoci musulmi ba ɗan uwa na jini ba amma makocin ne. Hmm. sannan akwai makoci wanda ba musulmi ba ne ba kuma ɗan uwanka ba na jini ma'ana kafiri ne hmm. to kowanne yana da hakkin sa daidai gwargwadon abin da ya kamata a fitar masa da Allah a kai tsaye mm. me ya kawo ku ne kana nema ka mm. hau zagaye zagaye alhaji eh. wato abin da yake faruwa a unguwar nan mutane ne sun kasa zuwa su gaya maka eh. muka ga to an aka yi haka kamar wani an munafunce ka ne eh. mu muka ga cewa a matsayin makoci ya kamata mu masa bayani tun ah. bayanin yake so to magana ne akan janareto janareto yana hana mutane bacci kaga janareton nan ko kuma ko ka shigar da shi daga ciki ka sama masa mahalli can kai kadai sai ko kuma ka samu karami wanda ba zai cika mana kunne ana mu bacci ba anguwa sai ka aji ga sola ma da ake kuma ka sai sola shikenan kaga sola ma babu ruwanka a ina ba kuma Allah ya haskaka mu malam eh, har abada na'am hmm. har abada shi talaka sai ya nuna maka talaka ne shi oh ku gane hmm. akwai bambanci tsakanin fa mai kuɗi da talaka a dole ne gaskiya bambancin kuma kamar tsakanin sama ne da ƙasa a gashi ma muna gani yanzu ku gane wannan eh gaskiya ne wannan janareta da kuke magana hmm. yara su ne mun cewar ina hana su yin guga ba sa iya guga da shi eh. ba a iya kunna AC hmm. to kwanan nan ina san wannan satan nan mai zuwa hmm. zan sai irin katan nan hakan ma wannan eh, mai gugu gugu gugu to kaga shawara ka sai ka tafi labarin kaga kale shi sai ka tafila in ka sai ka tafila sai ka sa a kofar gida ta tara kofar gida hanya kuma ta hana ku bacci amma na sai ka tafila ba zanya bane kudin ka ne in ka tafila ri nake so sa ne kaga dama kai amma mu dai wannan magana mun zo ma da ita bawan Allah in kaga dama kai ya ruci kar ka biye wallahi wallahi duniya kar ka biye wannan kar ka biye masa kar ka biye masa kai lokacin da kai zo mu wannan ka zauna kuna a koro ne ga dama lokacin da aka koro ubanka daga dama kun yi zo unguwar mu muka bashi haya malam kasim Allah ya gafarta masa mu shi muka nemo kai kuwa bari shikenan sai an haɗu zan zo in tarwatsa ka billahi lazi in yi bayanin ka in can sun gane ka sun koro ka to nan din ma za mu tashi ka wallahi kuma zan sai kato